Shirin ce da ɗaliban makarantar firamare bakin ajin farko zuwa na uku da ya gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta fito da shi da manufar ƙara yawan yadda ake saka yara a makaranta da rage wa iyaye ɗawainiya kazalika da samar da ayyukan yi ga wasu rukunin mutanen da akasarin su mata ne da ke ɗauke da nauyin marayu a hannunsu. Akalla dai ɗalibai miliyan hudu ne ake sa ran za su amfana da wannan shirin da aka warewa akalla naira biliyan 500 kwatankwacin dala amurka biliyan 1.500 to sai dai dakatar da shirin da aka yi na makonni uku ya saka yara cikin wani gararin rayuwa kamar yadda wannan yarinya yara jibiyu take cewa faɗa min yau an baku abinci a'a me yasa cewa an kai gwamnati ba ta biya kuɗi ba iyayen yara da dama na ɗora alhakin hakan ga matan da ake turowa kuɗi domin yin wannan hidima amma ɗaya daga cikinsu na cewa ba haka ba ne tun da an ka ba da kuɗin wata ɗaya sun ka ƙarin sati biyu na farko sannan an ka turo an ka ce ga na wata ɗaya to tun daga wannan na wata ɗayan nan da ya ƙare shi kenan ba a sake tuntuɓa mu ko binciken mu ba amma shi shugaban da ya zama muna ƙarƙashi ne kullum yana iya ce muna yau za ku ji alan ku saurara yau he da sati biyu ba mu koma jin wata magana ba to gwamnati ta diba da idanunta na jin kai da rahama saboda yara sun saba ana basu yanzu yara sai gasu sun zama wagare wagare dan abincin gari suka ci mai daɗi dun ni kawai nake sun saba ana dan basu suna dan canza baki to abu ya lalace yanzu sun ban ma zuwa makaranta. Shirin ce da ɗaliban da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da shi dai shine mafi girma da aka samu a kasar Afirka. To komi ya kawo wannan matsala? Mustapha Umar Abdullahi shine jami'in gudanarwa na wannan shirin a jihar Sokoto. Abin da ke faruwa shine akwai wasu 'yan abubuwa da suka dan faru ga wasu jihohi da aka dan yi ba daidai ba um, shine suka ta kokarin suka cewa gwargwado uh, an daidaita. Don haka satin nan in Allah ya so za mu fara aiki. Shirin da ya ga alamu ya fara yi wa iyayen yara daɗi kamar yadda wannan matar take cewa. Wata rana uwaye suna tashi ba su da ko bet na game da su ba iyalinsu. Shi ne sa suka son abincin. Sautari dai akan zargi malaman makarantun da yin wawata mai karfi da kayayyakin abincin da aka kawo domin ɗaliban zargin da wasu daga cikinsu ke musantawa. to ko babban ofishin kula da shirin na jihar sokoto na sani da wannan alhaji mustapha umar mamaki zan yi in ji cewa an ce wani ya hito da wani wuri ya kwashe abinci ya raba samu saboda mu unhwaninmu mu kai masu abincin su da a cikin makaranta su ka kula da shi to idan ko sbmc ya ja ya kau da huskate headmaster ya kau da huskate eo ya kau da huskate har malami ya kwashe abincin nan to tur da waɗannan makarantar sannan ina ƙara jaddada maka hukumar 'yan sanda na horin kaya da eh, masu kaki suna nan suna shiga rungu da saƙo akan wanga abu wani zargin da ake yi masu gudanar da wannan shirin kuma shine na yadda 'yan siyasa ke amfani da su ta hanyar cire sunayen 'ya'yan wata jam'iyyar da ba ita ke kan mulki ba a nan jihar Sokoto amma babban jami'in kula da shirin a jihar Sokoto ya ce suna samun irin wannan barazana daga su 'yan siyasa amma ba su taba ba da kai bodi ya hau ba Faruk Muhammad Yabo Sokoto Arafa Hausa